Mirabo Films Productions, the gigantic company, comes with a new series films and a different concept with controversy. Sarah. Ruwa? Ina zuwa, bari mu kai can a siye muku ruwa ko? Mama ya zuba mu gawo ba. Ai mun kusa, mun ma kusan kaiwa, kun ji? Yaran nan masu sun gaji wallahi. Sorry da Allah, ku ya yanzu za mu kai kun ji ko? La la la la. Me zan ga haka? Ai sai ki haƙuri mazari zan maki bayani. Na dawo daga gona. Na ga mota ta yi hadari. Ina iyayenki? Mahaifiyata ta rasu tun yana ƙaramar yare. Tun da Allah ya samu kai aure har ya zuwa yanzu Allah bai ba mu haihuwa ba sara baiwar Allah sara masoyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji daɗi sosai saboda ina kaunar manzon Allah gaskiya kin yi dace zan amince masa zan kowa farin ciki ka ubar ni guri Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that deserves to be worshipped. Whoever stands by him, subhanahu wa ta'ala, will surely be there for him. A lot of astonishment has happening in Sarah. Me yake faru haka na ga kin shiga cikin damuwa haka? Abubuwan da ake mu a cikin gidan da kuntata mun da ake yi. ya yi yawa. Ka kabin wannan ba wanda bai san halin da ke ciki ba. Sai na mun mace da ma na mutu kawai. Ina da lafiya ina da rajuwa. Jinin Allah ke hakuri da abubuwan da ake yi. What makes Sarah in critical condition? Watch out in Sarah. A love is a seed that can germinate in any types of soils, even under rock. Don't let behind rush and hit in your screen soon as Sarah. kowane ɗan adam akwai irin darajar da Allah ya bashi. Ina da nasiya hankali. Eh to ai tunda haka kika nuna mata ai dole haka za ta yi. Ke saboda zai haɗa baki kike jin ba mu son kare ni? Ni ba kika rige. Kuma kice ni na bige ki. ya kike gidan kicin ki? Duk munafincin da kike kulla wallahi na faɗa Ashe ne ba a daina ba. Ashe ba ki daina ba. Ashe har yanzu kina nan kina tsangwama wannan yarinya kina ci gaba da azabtar da ita. Ai ba wani abu ta asiri. ki dai tuna akwai mutuwa akwai hisabi kuma wallahi ba ƙarya ba ne akwai ranar da Allah zai tsaye da ke sai kin ga irin cutar da ita da kike yi ai wannan gara kawai a jama mai muturmi mu ajiye miki da tuna kawai ki ci gaba da wa'azi mu sai kin zama mai wa'azi karki tunanin wai ba dan ke kika haife ta ba shi yasa kike azabtar da ita Allah ya baki wallahi Allah ba zai baki ba Musa Kalla, Ladidi Tablet, Baba Musa Abdullahi, Mommy Cow, Auntie Aisha, Babangida Usha, and introduce Hiban Mirabo, Hibatullahi Mirabo, Sarah. Executive Producer by Bashir A. Abbas. Produced and Assistant Director by Babangida Usha. You can visit our YouTube channels at Sarah TV every Friday at 8 o'clock evening time. Directed by the amazing, brilliant, dazzling and fantastic director, Musa Mirabo.